Gwamna mai jiran gado a jihar Filato barista Simon Bakolalon ya yi alkawarin haɗa kan 'yan jihar Filato da kuma biyan albashin ma'aikata da zai gada daga wurin magabacinsa Jonajan. A zantawa da ya da manema labarai a karon farko bayan zaben nasa, barista Simon Lalon ya yaba ne da yadda daukacin jama'ar jihar Plateau suka ba shi goyon baya. Kamar na farin ciki domin ya nuna ne kamar addu'ar mutanen Plateau shi ya kawo wannan canji. Ba karfi na bane, so na yi murna sosai da Allah ya ji addu'ar. Abin mahimmanci shine biyan albashi a ah, ma'aikata wanda aka bari a kasa. wayansu wata goma wayansu wata biyar wayansu wata shida muna neman zaman lafiya idan ba a yi wannan ba ba za mu fara hanyar neman zaman lafiya ba so kokarin da za mu yi muna shiga ofis shine mu nemi wuri mu biya wayan nan bashi na jama'a da so na ne in ba mu za su iya bani bashi in za su iya ba mu bashi yanzu za mu fara biyan su wajen hada kan mutane wajen hada kan mutane mun fara kamfen da kabilu guda hamsin da biyu duka mun je kan mun zaga kansu mun sun nemi hanyoyi da za a zaman lafiya kuma mun ji daɗi da abubuwan da suka bamu yanzu muna shigan ofis za mu naɗa kwamiti na dattawa daga cikin wayannan ah, kabilu hamsin da biyu za su zona su nemi hanyoyi inda za mu samu zaman lafiya a cikin wannan hanyoyin ne za mu yi sare-sare wanda za mu samu zaman lafiya a plateau gwamnan jihar plateau mai jiran gado kenan barista simon bakulalon Shi ma abokin takararsa da ya faɗi zaben sanata gang Pajok ya bayyana cewa haɗin kan ɗaukacin jama'ar jihar Plateau ne zai kawo ci gaba a jihar. In the light of our conviction, that God gives power to whom he feels and the time he chooses. Ya sun yarda da cewa Allah ke ba da mulki wa wanda ya so kuma a lokacin da ya zaɓa. We wish to extend a hand of fellowship and support to our brother, knowing that leadership entails role performance of some duration by men and women to bring meaning and order to situations where power is exercised for the greater good of our state. GNS Project ya ce za su mika hannun zumunci da goyon baya wa ɗan uwansu, sanin cewa shugabanci na buƙatar gudunmawar mata da maza da zai zama da ma'ana da daidaita lamuran harkokin mulki don samun ci gaban jihar mu. We believe that together we can build a greater Plateau state. Ya ce mun hakikance da cewa da haɗin kanmu duka za mu gina jihar Plateau. Sanata GNS Pajok ya buƙaci ɗaukacin 'yan jihar Filato kan su rika tunanin zuri'arsu da tsararrakinsu ta yadda za su bar gadon halaye na gari. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.